يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar yau na wata biyu ga wata to biyu ga wata a kalandar Najeriya ko biyu ga wata a kalandar Najeriya biyu ga watan Zulhijja kenan watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya ina mana barka da warhaka kuma ina mana barka da shiga waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin goman farko na zulhijja kwanaki ne masu matukar falala sosai da sosai ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al babu waɗansu kwanaki wanda aikin alkhairi ke zama mafi zama abin kauna mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki yana nufin wannan kwanaki guda goma sai sahabbai suka ce da shi walal jihadu fi sabilillah yanzu ko da jihadi dan yaɗa kalmar Allah ma bai kai yin aikin alkhairi a wannan kwanakin lada ba sai manzan Allah ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja بنفسه وماله wa malihi يرجع من ذلك بشيء zalika bishai yace ko da jihadi bai kai ladan wani aiki a wannan alkwanaki masu alfarma ba sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba dukiyar ta kare wajen yaki sannan kuma shi ya yi shahada bai dawo gida da ransa ba shi kaɗai ne mutumin da zai yi aikin lada da ya fika lada ko ya fika zama abin kauna a wurin Allah kai da Allah ya datar da kai kai wani aikin alkhairi a wannan kwanaki guda goma da haka kwanaki ne masu matukar falon gaske da ake son mutum yawaita alheri a ciki bai tabbata ba daga annabi cewa ana azuntar su gaba daya ha kuma bai tabbata ba cikin ayyukan sahabbai cewa ana azuntar waɗannan kwanaki gaba daya duk da cewa azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi sai dai abin da ake so mutum ya ribaci azumin da ya saba na sunna dama a litinin da alhamis dama can ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba azumin litinin da alhamis sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya dace kuma a cikin wannan wata ya rinka azantar azumin litinin da alhamis musamman a goman farko ya azanci litinin da alhamis to yin su cikin wannan watan dan kasancewar kwanaki goma nan suna da falala ya fi yin su a cikin waɗansu kwanakin da ba wannan ba to daga nan gudun sai sauran ayyukan alkhairi yawan karatun alkur'ani yawan zikirin ubangiji yawan addu'a dama da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a manyan ayyuka ne na alkhairi idan an jera su a haka alkur'ani ya fi falala mai bi masa shine zikiri sannan na ukun su kuma shine addu'a duk waɗannan al'amura ne masu matukar falala da ake so mutum ya waita su sannan kuma mutum ya kalli aikin alkhairi iri biyu ne akwai wanda alherinsa zai takaito a kanka akwai wanda alkhairinsu zai tsallake kai je zuwa ga wani idan ka yi azumi ko kai karatun alqur'ani ko kai zikiri ko kai salatin annabi ko kai istighfari ko kai qiyamul laili duk wannan alherin sa akan ka zai takaita ba zai ketare ka bi zuwa ga wani abun nufi kai ɗaya din da kai kai kadai ka ci moriyar abin banda kai ba wanda zai moru da wani abu ciki amma idan mutum ya bada sadaka fa alkhairin bai takaito akan sa ba shi kadai shi yayi aikin alkhairi sannan wannan aikin ya ketare shi wani ya samu fa'ida a ciki wani ya muru da kuɗin da ka bashi to da haka sai mutum yawaita wannan haka idan ka je ka duba mara lafiya kaga kai ba kai aikin alkhairi sannan wani ya ci moriyar aikin alkhairin da kai haka idan ka sada zumunci haka idan kai wata da'a ga mahaifanka haka idan kai ihsani ga wani makocinka haka in ka kyautata wa maraya duk wannan sai ya zanto cewa kayi abin da alkhairin sa bai takaitu akan ka ba ya ketare ka zuwa ga wani ina fata an fahimta babu laifi mutane su yi tarayya da juna wajen ayyukan alkhairi a cikin waɗannan watanni kai ziyara gidan marayu a ga halin da suke ciki a tallafa musu da abin da za a iya tallafa musu kai ziyara asibiti ga marasa lafiya a ga halin da suke ciki a tallafa musu da ɗan abin sayan magani da tufafi da abinci da abin da ya sauƙaƙa kai ziyara gidajen yari gidan kurkuku a ga halin da 'yan kurkuku suke ciki a tallafa musu ko a agaza musu da abin da ya kamata dukkan waɗannan ayyukan alkhairi da ake son mutum ya yawaita an gane ko sannan idan an je ranar tara ga wata to wannan rana ce ta arfa ranar arfa azumin ta yana kankare zunubin shekarar haka manzan Allah ce azumin ranar arfa yukaffiru as sanatal madiya wal baqiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wadda ta ragowa da wadda ake ciki ba riga ta gama shudewa ba da haka wannan yana da matukar falala kwarai da gaske sannan idan mutum yana da hali kuma sai ya yi layya an gane ko layya din nan kuma ana son mutum ya yi da rago manzan Allah ya yi layya da raguna guda biyu manya-manya kosassu masu kaho haka manzan Allah ya yi da su to don haka ma idan ka samu manya-manyan raguna guda biyu kosassu masu kaho sai kai in baka samu ba sai ɗaya sai kai in ka samu sama da biyu kuma ya halatta duk falala ce wannan idan mutum ya yi niyyar yin layya tun daga lokacin da ba wannan wata ya kama mustahabbi ne kar ya yanke farsansa kar ya yanke wani gashi a jikinsa sai bayan ya yi layya haka manzo Allah ce idan watan zulhijja ya kama kuma ɗaya daga cikin ko yana da niyyar ya yi layya fala ya zanna min sha'rihi wala min dhafrihi shay kada mutum ya yanke gashin kansa ko ya aske wani gashi a jikinsa ko ya ce zai yanke farce har sai bayan ya yanka dabbasa a ranar layya to sannan daga baya sai ya yi din daga baya sai wannan wannan ko mustahabbi ne haka aka so idan mutum ya manta ya yanke bai yi zunubi ba sai dai ladan da ya kamata ya samu ne ya kubuce masa sakamakon rashin sani ina fata an fahimta ina jin haka ya isa kuma sai mu ci gaba da darasu ubangiji ta'ala ya samu cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki guda goma masu alkhairi ubangiji ta'ala kuma ya samu cikin waɗanda za a karɓi ayyukansu ibn al-qayyim ke cewa na tambaye malamin mu shekul islam ibn taymiya menene yafi falala tsakanin kwanaki goma farko na zulhijja da kwanaki goma karshe na ramadana sai ibn taymiya yake cewa ito eh idan an kalli dare to goman karshe na ramadana sun fi falala domin a cikin su ne akwai lailatun khairun min alfi shahr akwai dare daya wata ta fi wata dubu falala daren lailatul qadr kenan amma idan an kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta to kwanaki goma farko na zulhijja ne suka fi falala domin a cikin ranar arfa take a ciki kuma ranar idin babbar sallah take yawmul hajjil akbari da haka kenan waɗannan sun fi falala idan an kalli yini waɗancan sun fi falala idan an kalli dare to idan ba manta ba dai za mu ci gaba ne da karatun littafin mu'amdatul ahkam kuma a wancan lokaci mun tsaya ne a darasi na goma sha shida yau kuma za mu tashi darasi na goma sha bakwai to sai dai kasancewar lokaci ya ja a gaskiya na manta a wani babi ne muka tashi tsammani ne kawai nake yi eh kira a tafi salat ne kai ni dai a tunani na na dauka babu sujudu sahu ne za mu tashi ba mu kai nan ba wato kaga ba kwa muzakara ke da wannan ba kwa muzakara shine hadisi na nawa hadisi na nawa ne hadisi na 99 masara ko ya ce mu kan da kasa sallah ma'ana kuna nufin wallahu musta'an to mu faro daga babul qira'ati dai mana gaba dai shikenan mun huta in ma mun yi maimai fa biha wal imati in ma mun yi maimai shikenan babul qira'ati fi salati ko mu fara daga babul qira'ati fi salati na tabbatar wannan mun yi shi amma idan mu fita daga cikin kokonto babul qira'ati fi salati al hadith ar rabi wa tis'un an ubada bin as-samit radiyallahu anhu أن رسول alayhi wa الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب wannan babi ne da yake magana dangane da karatu a cikin sallah idan an ce alkira'a karatu karatu kuma ya shafi karatun fatiha ya shafi karatun sura sannan idan an ce as ya shafi sallah kowace irin sallah sallah ta farilla da sallah ta nafila hatta sallah ta jana'iza sallar gawa duk sunanta sallah tunda Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri la tusalli ba za ka yi sallah akan ɗaya daga cikin su munafikai ba wannan ya nuna salatul janazata ita ma sunan ta sallah kenan da haka idan an ce babul qira'ati fi salati ya shafi dukkan salloli kuma ya shafi kowane irin karatu ko na fatiha ko na sura to sai dai abinda za mu gani cikin babin bambancin hukunci tsakanin karatun fatiha da karatun sura malai ce ana ubada ta bin samiti radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala an karɓo hadisi daga ubada ibn samit Allah shi kare da gare shi lalle manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatul kitab ga dukkan wanda bai karanta fatihatul kitab ba a cikin ta babu sallah duk abin da yake sunansa sallah farilla ce nafila ce sallar jana'iza ce babu ita matukar mai sallar bai karanta fatihatul kitab ba ina da an fahimta malai ce ma yi ukhazu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'atin min as-salati wajibcin karatun fatiha a cikin kowace raka'a cikin raka'o'in sallah wa annahu la yujzi'u ghayruhuma ma al-qudrati alaiha ba shi yiwa a ce an karanta abinda ba fatiha ba cikin sallah yayyu matukar dai za a iya yin ta din to ba za a daina ta ba a kawo wani abu a madadinta an gane ko wato abin da yake sananne wajen malamai jumhurin malamai zance mafi inganci wajabcin karatun fatiha a cikin kowace sura dangane da wajabcin karatun fatiha a nan wurin duk malamai sun yi da wajibi ne in ban da mazhabin Abu Hanifa shi yana ganin Fatiha ba wajibi bace ba an gane ko saboda mai sun tafi akan zahirin faɗin Allah ta'ala faqara ma tayassara min alquran ka karanta abin da ya sauka cikin qur'ani sai ce Allah ta ya faqara ma tayassara lafazin ma ya shafi fatiha ya shafi kul ya ayyuhal kafirun ya shafi kul huwallahu ahad ya shafi alam nasraha ya shafi amanar rasulu ya shafi ayatul kursi faqra'u ma tayassara min alquran ma din nan ismul mawsul ne wanda yake am ne ya shafi komai duk abin da ka iya ka karanta shi kenan amma ce fatiha yace ba dole ba idan ka kawo musu wannan hadisin sun ce ah, ai qur'ani mutawatiri ne wannan hadisin kuma yana cikin ahadisul ahad ta yaya za a yi hadisul ahad ya zo yi takhsisin aya ta alqur'ani aya amma ce wa hadal hadisu khas da a ce wannan hadisin fi quwwatil qur'ani fi kaunihi mutawatiran la saha an yakuna khassan li tilka aya da a ce wannan hadisin wajen karfinsa ya kai ya zama mutawatiri to da sai ya zama ya yi taksisin wancan aya amma tun da shi ahad ne wancan kuma mutawatir ne to ba zai in gaskiya maganar jumhurin malamai ina nan mafi yawan malamai ita ce magana mafi karfi maganar imamu abu hanifa ba kwarar hujja ba ce ba cewa hadisi mutawatiri cewa hadisin ahad ne qur'ani mutawatiri ne ko babu yadda za a yi a yi amfani da abin da yake wato ainihin ahad ne domin a yi taksisin mutawatir ba haka al'amarin yake ba ka'ida idan hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zama hujja sawa'un kana ahadan sawa'un kana mutawatirin Tsawon kana min ahad tsawon kana min mutawatir ya zama tabbatacce daga manzon Allah magana ta kare wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu sai waɗansu daga cikin bangaren malaman malikiya da suke ganin sun yarda fatiha wajibi ce a cikin sallah ko rukuni ce amma laysa fi jami'is salati fi ghalibi salati ne kadai wato a cikin mafi rinjayen adadin rakawo'i ne take zama wajibi ba wai lalle ne cikin kowace raka'a ba sallah mai raka'a uku idan ka karanta fatiha cikin rakawo'i guda biyu ba ka yi mafi rinjaye ba mm. a ta ukun ba dole bane ina fata an fahimta sallah mai raka'a hudu idan ka yi fatiha a cikin rakawo'i guda uku ta hudun ba wajibi bane akwai waɗansu da suke faɗin wannan to amma ita ma duk zance ne wannan mara inganci mun faɗe shi ne kawai dan faɗakarwa ba dan mutum ya riko da shi ba abin da yake dole a cikin sallah dole ne mutum ya karanta fatiha kuma dole ne karanta fatiha cikin kowace raka a cikin rakawoyin sallah ina fata an fahimta abu na biyu butulanu salati bi tarki min muta'ammidi wal jahili wal nasi karkashin wannan hadisi mun fahimci cewa sallah na lalacewa idan mutum ya bar fatiha musamman in ya bar ta ne da ganganci wal jahil ko wanda yake jahili wan nasi ko mai mantuwa ko manta kai kai ba kai fatiha ba to ba inda za ka iya gyara sallah wannan sallar ta riga ta lalace kenan li'annaha rukunin domin fatiha rukuni ce wal arkanu la tasqutu mutlaqan duk abin da yake rukuni ne a cikin sallah ba yanda za a ce zai fadi dole sai ka yi shi an gane ku to amma wannan ana magana ne ga almuta'ammid wato wanda yake mai ganganci da gangan mutum ya bar fatiha ya da sallah kenan aljahil ko mutumin da ya jahilci kasancewar fatiha rukuni ne cikin rukunai saboda jahiltar ta sai ya batta bai yi ta ba wannan jahilcin baya sa a yafe masa wannan kun gane wannan ko mai mantuwa da ya tashi sai ya manta a madadin ya karanta fatiha kawai sai ya sura ya yi ruku'i bai tashi tuna ba sai bayan ya gama sallah in duk haka ya a cikin rakawo'insa ya da sallah in ɗaya ce daga cikin rakawo'in bai karanta mata fatiha ba kuma ya tuna a kusa yanzu bayan ya yi sallama sai ya tashi ya ƙara wata raka'ar mai fatiha din sannan ya zauna ya yi sallama ya yi sujudar bani ko fahimci wannan da kyau ma'ana dai dole ne domin rukuni ne to amma malam bai magana ba kan al'ajiz domin akwai mace tsakanin al-muta'ammid da annasi da aljahil da kuma al'ajiz al-muta'ammid mutumin da ya bari da ganganci kamar yadda muka faɗa annasi wanda ya bari da mantuwa aljahil wanda ya jahilci hukuncin fatihar da haka bai yi ta ba to sai al'ajiz wanda kasawa yi mutum ne ya zo musulunta ɗazu-ɗazun nan misali dab da zamu yi sallar magariba ya zo ya musulunta mun gama sallar magariba shi bai magariba ba to yanzu gashi fata rukuni ce shi ko bai iya ta ba ya tabbata cikin hadisi sai a ce da shi ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir wani zikiri makamancin wannan cikin hadisin Abu Dawud an gane ko sai ya karanta wannan a madadin fatiha kuma sallarsa ta yi saboda shi menene al'ajiz ya sha bamban da almuta'ammid ya sha bamban da annasi da kuma aljahil ina fatan kun fahimta abu na uku lakin taqaddama anna sahiha min al-aqwal ath-thalatha annaha tajibu 'ala al-ma'mum fi as-salati sirriya malaici ya riga ya gabata cewa dai abu da yake ingantacce cikin maganganu guda uku fatiha tana zama wajibi ne kan mamu fi salati sirriya a cikin sallah ta karatun sirranci wa tasqutu anhu fil jahariyya wajibcin fatiha na faduwa akan mamu in karatun da ake na sallar na bayyana ne li sama'i qira'ati al imam dan sauraron karatun liman ina jin wannan a baya mun yi bayanin sa a takaice dai wannan hadisi na Ubada ibn Samit Allah shi kare daga gare shi yana nuna wajibi ne karatun fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wajibi ne karatun fatiha a cikin kowace sallah ba bambanci tsakanin farilla da nafila al hadith al khamis wa tis'un an abi qatadah al ansari radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصل بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية wannan hadisi zai nuna mana yanayin yadda ya kamata a yi karatu din a cikin sallah dangane da gajarta karatu ko tsawaita shi dangane da bambanci tsakanin wannan raka'a zuwa wannan raka'a ko bambanci daga wannan sallah zuwa wannan sallah an karba hadisin daga Abu da Allah shi kare da gare shi Abu Qatada yace manzo Allah ya kasance ya qara'u fil raka'atayn al-ulayayn yana karatu a raka'o'i guda biyan farko min salati zuhri na sallan azhar bi fatihatul kitab wa suratayn kowace raka'a yana karanta fatiha da kuma sura yutawwilu fil ula a farko yana tsawaita karatun sura din wa yuqassiru fi thaniya sai ya gajarta a cikin raka'a ta biyu ma'ana kamar a raka'a farko ka karanta fatiha da hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu sai karanta fatiha da wadduha wallahi za ka gama ta kai wucin tsawo ko ka karanta an mai ta sa'alun a a farko bayan fatiha a a ta biyu sai karanta wallaili idza ya gisha ko wa shamsu wa duhaha ka gaba ta kai an mai ta sa'alun tsawo ba ina fata an fahimta yusmi'una al-ayata ahyanan a wani lokacin yakan dan jiyar da mu aya daya a cikin karatun sallar azhar karatu ne na sirrance amma sai mu ji ya bayyana aya daya yusmi'una al-ayata nan ba koyaushe ba ne a waɗansu lokuta wannan aya ɗaya ko cikin fatiha ne ko cikin sura misali cikin fatiha yana cikin fatiha sa asirance da ya zo sai wajen ihdina siratal mustaqim shine mai al idan mutum ya haka zai badi ba wani badi a kansa amma kaga a malikiya tun da ya bayyana ya yi mai kenan ba ta kama shi ke to amma gashi nan hadisin bukhari da muslim ba ba wa kana yaqra'u fil asr bi fatihatil kitabi wa suratayn haka a cikin la'asar yana karanta fatiha da sura biyu a raka'o'i biyun farko yutawwilu fil ula wa yaqassiru fil thaniya ita ma kamar azhar yakan tsawaita a raka'a farko amma ya gajarta karatun sura din a raka'a ta biyu wa fi rak'atayn al-ukhrayn bi umm al-kitab a rak'o'i biyun karshe sawa'un azhar ce la'asar ce isha'i ce to wannan yana karanta fatiha ne kadai wa kana yutawwilu fi rak'ati al fi salati as-subh wa yuqassiru fi ath-thaniya yakan tsawaita a cikin karatun a farko a sallar asuba a raka'a ta biyu kuma ya gajarta dama dai ita sallar asubahi tsarin karatunta manzon Allah na yin dogon karatu an gane ku ya sau da dama yakan karanta qaf wal qur'an al majid a cikin sallar asuba kuma kaga karatun manzon Allah karatu ne a natse a hankali a hankali daki daki haka yake musa sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma gashi ya tabbata a cikin sallar asubahi ta ranar juma'a raka'a farko yana karanta fatiha da suratul sajada alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara zuwa karshen sura a raka'a ta biyu fatiha da halata ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura har zuwa karshen sura ka wannan za a dan tsawaita karatu a ciki dama ita sallah asuba ana so a tsawaita karatu a ciki hikimar tsawaita karatu tun da rakawoyin ba su da yawa dan ma musu zo kowa ya dace ya samu sallah dai idan kai gajeren karatu sai wani ya rasa sallah amma idan kai dogon karatu musamman irin yanzu sun ana amfani da ansa kowa wani da ya ji dogon karatun lokacin ya farka daga bacci in liman na dogon karatu a natse sai ga daga gidanka ka kare wala ka zo ka samu wannan raka amma in liman zai karanta sun na da yana yi abin nan sai ga <laughs> ba su mutane ba su samu sallah sosai ba ma yu'khadhu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyatu القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر شرعا تور ينكر توبا فاتحة أركو إيبين فرقونا أزهر العصر وتوبا فاتحة ذا أكرن سورة وانا شريعاني نبي استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما مستحبا تكيتاوا ركو إيبين كرسي bisa ga fatiha kadai ba tare da sura ba na uku tatwilu raka'atul ula ala thaniya tsawaita raka'a ta farko kan ta biyu min salatin zuhur wal asr cikin azhar da asr na hudu istihbabul israri israri biha al israri bi hataini salataini mustahabbancin sirranta karatu a wannan salloli guda biyu na hudu na biyar kai jawazul jahri bi ba'd al ayat halaccin bayyana wani sashi na ayoyi wa khasatan li kasr ta'lim musamman in mutum zai haka dan ya nuna mutane ya halatta wato shine kamar yadda suka ce maza Allah da da su aya daya to amma irin wannan sai kamar irin yanzu an karanta babin an sake karanta yi bayani kamar azhar dan gobe sai a ji ka bayyana kaga ba wanda zai inkari amma in karatun mutane bai kai wajen baka faɗa sai wani ya ce maka subhanallahi wato yana maka tasbihi kai kuskure cikin sallah kuma yana bin ka bashin in ka gama kai sujudan ba'di na shida istihbabu babu raka'ati al-ula ala thaniya mustahabbancin tsawaita an rakaati ula ala thaniya tsawaita raka'an farko sama da ta biyu min salatu subhi cikin sallah asuba na bakwai kalan nawawi imam nawawi ya faɗa ya ce wajhu ath annahu yustahabbu tatwilul qira'ati fi ar ula qasdan yace mustahabbi ne tsawaita karatu a raka'a ta farko mutum ya nufaci haka wa hadha al-muqtar yace wannan shine zababbe wa huwa al-muwafiq li zahir sunna kuma shine dace da zahirin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث السادس والتسعون حديثي نتس إند شدا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور وانا حديثي أنكر بودك جبير ابن مطعم الله شكار الداغليسي yace da kaina na ji manzon Allah yana karatu a sallar magariba da wattur wa kitabin mastur raka'a farko ya karanta rabin sura raka'a ta biyu kuma ya ciki an gane ko wato duk wani ana nuna mana yanayin abin da ake karantawa kenan dangane da tsawon ko rashin tsawon su الحديث السابع والتسعون حديث نتسعين دبكو عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما Anan النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر البراء ابن عازب wanda hasu muke cewa bara'u yace manzon Allah ya kasance fi safarin a wata tafiya fa sallal isha al akhira sai ya sallaci isha'in karshe suna nufin isha'in karshe ita ce dai isha'i bina'an kan ala annal maghriba tusamma ta tajawuzan magariba ma lokacin sukan ce mata isha'i ko da yake ba ce mata isha'i sai in sun haɗa ta da ita isha'i din sai su ce bainal isha'ani bainal isha'aini al isha'aini suna nufin al maghrib wal isha ina nan ina fata mun fahimta kamar yadda za ce al aswadani suna nufin at tamr wal ma ina fata mun fahimta kamar yadda za ce al qamarani suna nufin rana da wata bayan cewa rana ita ce ashamsu wata din shine al qamar amma sai ce al qamarani tajawuzan kenan Manzan Allah ya yi sallah na ya kasance a cikin tafiya yana a cikin sallar isha'i fa qara'a fi ihdar raka'ataini a raka'a daya daga cikin raka'o'in biyu sai karanta bittini wa zaitun ya karanta wattini wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu barawa bin azib ce ban taba jin wani mutum mafi kyawun sauti ko mafi kyawun qira'a ba minhu sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الثامن والتسعون حديث نتسعين دتكوت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكل هو الله أحد wannan hadisi da Aisha Allah shi kare da gare ta tace manzon Allah ya aika wani mutum ala sariya idan an ce sariya rundunar yaki da manzon Allah baya ciki duk sojojin da aka tura yaki wanda manzon Allah baya ciki sai a ce musu sariya karamar runduna wanda ba ita ce babba ba amma idan abu manzo Allah na ciki sai dai a ce gazuwa yakin da manzo Allah ya je da kansa kenan yana jagorantar sahabbai an gane ko manzon Allah ya nada wani mutum ba'asa wato ya nada shi kenan inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika bima'ana ayyanahu alaikum malikan ja'alahu alaikum malikan manzon Allah ya nada wani mutum ala sariya kan wata rundunar yaki fa kana yaqra'u li ashabihi fi sai yake wa sahabbansa sallah a cikin sallar su fa yahtimu bi qul huwallahu ahad sai yake cikawa da qul huwallahu ahad ma'ana duk lokacin da yazo bayan yayi fatiha yayi sura kuma sai ya cika da qul huwallahu ahad falamma raja'u yayin da suka dawo gida zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambata ka ga manzon Allah فقال qala sai manzo Allah ce saluhu li ayi shay'in kana zalik ku tambaye shi me yasa yake yin haka su suka ce kullum idan yazo sai ya karanta kul huwallahu ahad misali yayi fatiha yayi alam da salatu to ya ta wanda sai ya cika da kul huwallahu a raka ta bi fatiha sun kawo karin sojan manzo Allah sai manzo ce ku je ku tambaye shi me yasa yake yin haka mu ji yana da wani dalili ko wani motsi a ko dan wani motsi na dalili fa sa'aluhu sai suka tambaye shi fa kala sai yace li annaha sifatur rahmani azza wa jalla ce dan sufar ubangiji ce a ciki gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe maganar ubangiji ce kawai siffanta ubangiji ne qul huwa allah allah dalilun alal uluhiyya dalilin da ke nuna ilahantakar ubangiji allazi ta'alahu hul qulubu hubban wa ta'zima wanda zukata ke jayuwa zuwa gare shi don girmama shi don san shi Allah ne kadai ake so sama da kowa Allah ne kadai ake girmamawa sama da kowa so da za ka yi wa ubangiji shine zai jagorance ka wajen sa ran rahama girmama shi da kake shi zai jagorance ka wajen jin tsoron azaba wanda akan wannan kadarkan guda biyu ake gina dukkan ibada a duniya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu la khashin ar تتولد عن الحب عن المحبة والرهبة تتولد عن التعظيم Allah ne yake kauna sama da kowa Allah ne yake girmama sama da kowa ba laifi bane dan kaso wani ne ai yana son matarsa yana son ɗansa yana son kudinsa yana son gidansa yana son abin hawansa amma kaso Allah sama da dukkan waɗannan shine ibada inda za ka daidaita wani abun so tare da Allah to kai shirka kenan shine waɗanda Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kaga laifin kafirai a lokacin manzon Allah ba wai ba sa san Allah bane ko suna san shi amma sun daidaita soyayya da suke masa da soyayya da suke wa gumakansu shi yasa sai su rantsa da Allah sai su rantsa da gumakansu su a wurinsu baka yi laifi bayan karan sai da Allah ko baka yi laifi bayan karan sai da gunki kaga sun daidaita Allah da me kenan da gunkin su daidaita wannan da ta yi da suka yi tsakanin Allah da abin da ba shi ba sai aka halatta jinin su aka halatta kuma dukiyar su a yaƙe su a ribace dukiyar su saboda mai sun daidaita Allah da wani wajen kauna dama mutane game da kaunar ubangiji kashi hudu ne ba na biyar kashi hudu ne ba na biyar kashi na farko alladina la yuhibbuna Allah aslan wanda san san su ba sa san Allah kafirai kenan tsantsan kafirai irin addahariyun da nan ba zai ma akwai Allah maballaka su so shi wanda suke cewa na mutuwa na hayawa ma yuhlikuna illa dahar yau da gobe ce take kashe mutum ba wani Allah kaga ba su ba su yadda ma akwai shi maballaka su so shi kaga ba sa san shi gaba da al-qismu thani allazina yuhibbunahu aqalla mimma yuhibbuna alihatahu wanda suke son Allah ƙasa da yadda suke son wani abu iya suna son Allah amma soyayya da suke masa ƙasa da son da suke wa dukiyarsu ko gumakansu ko shugabanninsu ko sarakunansu ta yadda yin Allah zai umarni sarkin su ya umarni shugaban su ya umarni sai su karya dokar Allah din dan su binna wancan dan sun fi son wancan din sama da Allah masu yin irin wannan soyayyar kauran wahidan su ma kafirai ne alqismu thalith kashi na uku sune alladhina yusawuna baina Allah wa baina alihatihim fil mahabba wadanda suka daidaita Allah da abin da suke so din soyayyar sai suka raba gida ɗari kashi hamsin suka bai Allah kashi hamsin suka ba wani abin da ba Allah din ba ta yadda inda Allah zai ce wancan ya ce sai su tsaya suna cewa to wanne za a yi wanne za a bari gashi wannan ya ce gashi wannan ya ce to su ma wannan kaular wahidan kafirai ne dan su ne wanda Allah ya ce minan nasu man yattakhidhu min dunillahi adan yuhibbunahum ka hubbillah yani yuhibbunahum ka mahabbatihim lillah suna son su irin yadda suke son Allah kashi na hudu allazina yuhibbuna Allah ta'ala fawqa kulli mahbub wanda suke son Allah sama da yadda suke son komai a duniya wannan su ne suwa mummunai su ne ayar take nufi a can karshe da tace na amanu shaddu hubban lillah in mutum bai zo karshen nan ba baya cikin ayarin na amanu shaddu hubban lillah to baya cikin musulmi kenan kashi hudu ko ba na biyar ai kuma to kenan wato ainihin a ah, aka tambaye shi me yasa kake son wannan ce lianna sifatur rahman shi kuma yana son Allah siffar ubangiji ce yana son wannan siffar shi yasa yake yawan karanta kul huwallahu ahad sai ce fa ana uhibbu an aqra'aha ina so in karanta ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce akhbiruhu anna Allah yuhibbu ku ba shi labarin Allah yana son shi ma'ana gashi yana son Allah Allah kuma yana son shi ya shiga cikin yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbunahu kin azillatun alal mu'minin a'izzatun alal kafirin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ya salam wato suna san Allah kuma Allah ma yana san su kamar yadda manzo Allah kuma faɗa cikin hadisin Bukhari game da cewa la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah gobe zan bayar da tutar yaki ga wani mutumin da Allah yake san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke san shi gari ya sai aka bayar da tuta gawa Ali bin Abi Talib to wai abu guda biyu kai kana san Allah Allah yana san ka ciki wanne yafi kai ka so Allah ko Allah ya so ka <laughs> wanne ne yafi ai ko shakka babu Allah ya so ka shi yafi dan ta iya kana son shi ta hanyar da bai yadda a so shi da ita ba sai ya zanto baka dace ba amma in shi yana son ka tabbas kai soyayya da kake ta dace farko dai in yana son ka ya tabbatar kai kana son shi kuma ya tabbatar kana son shi ta hanyar da ya so a so shi din amma in kai kaɗai kake son shi ba ka da tabbas din yana son ka ba ka da tabbas din hanyar da ka bi ka nuna kaunar ga Allah ita ce wanda ya amince ina fata kun fahimta shi ce fa ana uhibbu an aqra'aha fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu ce da shi Allah yana son shi me za ku ya cikin wannan hadisi ma yi ukhadhu min alhadis na farko jawazu qira'ati kisar almufassal ashe ya halatta mutum ya karanta kisar almufassal a cikin karka a cikin sallah wato kisar almufassal daga su alamtar kaifa zuwa kasa ke hatta fi ghairi salat almaghrib hatta a cikin sallar da ba Magariba ba min alfara'id cikin farillai na biyu fadlu suratul ikhlasi wastihbab qira'atiha falalar karanta qul huwallahu ahad wato falalar ita qul huwallahu ahad din da kuma falal mustahabbancin karanta ta an gane ku na uku anna tafdila ba'd ala ba'd عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه fifita wani sashi na qur'ani bisa ga wani sashi tare da cewa qur'anin gaba ɗayansa zancen Allah ne amma a ce nan ya fi nan wannan yana komawa ne zuwa ga abinda aka fifita din ya kunshi al'amura da suka shafi girmama Allah sama da wanda aka fifita a kansa wanda shi bai kunshi hakan ba amma in ba haka ba duk zancen Allah ne da kul huwallahu da tabbata da abi lahab duk ba zancen Allah bane amma abinda kul huwallahu ahad ta kunsa shi tabbata ta kunsa shine sirrin na fifita wancan akan wancan din an gane ku amma na biyu kenan na uku kenan ko fa hadhihi suratul karimatul jalila tashmalu tauhidal itikadi wal ma'rifa wannan sura wadda take mai girma wadda take mai kwarjini matuka ta kunshi wato tauhidin itikadi tauhidi da ake so mutum ya kudurce a zuci game da ubangiji kasancewarsa Allahu kasancewarsa ahad wato ahad a larabci ya fi wahid shi yasa bai ce ba Allahu wahid sai ce kul huwa Allahu ahad domin in an samu wahid a iya samun sani da salis da rabi da amma an samu ahad ba ya da sani ba ya da salisu ba ya da Rabi <laughs> in ko mutum zai iya kawo halarci ta ya kawo gani amma da kace wahid ta ce zani salis har ashir za a samu amma in ce ahad bai da nufi kaga aka ce ahad sannan aka sake mai ta Allahu sai aka ce kuma as-samad menene as-samad wanda duk halittu ke bukatarsa shi ko bai da bukatar su kowa da komai na bukatansa shi ko bai bukatan kowa din bai bukatan komai din dan yana nan tun kafin kowa kafin komai kuma zai ci gaba da garzuwa bayan karewar kowa bayan karewar komai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram shine ubangiji subhanahu wa ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha lahu al hukmu wa ilayhi turja'un na'am na'am وما يجب إثباته للرب ta kunshi abin da ya zama wajibi a tabbatar ma ubangiji min al ahadiyyati na al ahadiyya wato kadaitaka al munafiyati li shirk li sharik irin wanda take kore abokin tarayya was samadiyya da kuma samadiyya al muthbita lillahi ta'ala jami'a sifatil kamali wato ah, wadda take tabbatar ma Allah dukkan sufofi na kamala domin as-samadiyya tabbatar ma Allah dukkan sufofi na kamala wa nafi alwalid wal walad da kore ma ubangiji alwalid wal walad shine lam yalid wa lam yulad allazi huwa min lawazimi ginahu wanda wannan yana daga cikin abin da ke nuna wadatuwarsa Allah din wa nafi kufi al-mutadammin nafi mushabi da kuma korewa Allah al-kuf'u wanda za a ce kamar su da Allah wanda wannan ya shafi kore ma Allah al wanda ya kamata shi wal mumasil wa nazir da al da al-mumasil da an-naziru dukkan su dai wanda ya kama da kai sai dai wannan kila kamar sa ta fita wannan wannan kamar sa ta fita wannan waliza fa hiya ta'dilu sulusul qur'an da haka wannan sura guda ɗaya ta kai matsayin sulusul qur'an an gane ko wato ta kai matsayin sulusul qur'an fil fadilati la fil ijza'i ku fahimci wannan mas'ala ce da kika fiqhiyya fil fadilati la fil ijza'i idan ce ta kai matsayin sulusun qur'ani ma'ana ɗaya bisa ukun alqur'ani wajen falala kenan ba wajen isarwa ba ba wajen gamsarwa ba saboda me saboda yanzu misali لو أن إنسان لو أن إنسانا نذر في أنه يقرأ ثلث القرآن يوم الأحد القادم غدا مثلا فقرأ قل هو الله أحد هل أوفى بنظره mutum ne ba kance yace zan karanta sulusun alqur'ani gobe sai aka waye gari sai ya karanta qul huwallahu ahad ya biya ba kan sa gori bai biya ba dan da aka ce ta yi daidai da sulusun qur'ani ana nufin wajen yawa ne ko wajen falala wajen falala amma duk wanda ya bakance ce zan karanta sulusun alqur'ani to sai ya je ga idan ne sulusun qur'ani ya karanta dai bisa ukun sa wato izu 20 kenan an fahimta ku amma ya karanta qur'an Allah wata wadatar ba ko mutum yace na yi bakance gobe sai na sauke alqur'ani sai ka je ka karanta qur'an Allah kafa uku ya wadatar ya ba na'am abu na hudu annal a'mala yuktabu sawabuha bi sababi ma yusahibuha min niyyatin salihah al'amurra ana rubuta ladan su ne dangane da abin da ya shafi yake tarayya da su na kyakkyawan niyya li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara bis su'ali anil qasd min takririha manzo Allah ya tambaye shi me yasa yake yawan maimaita kul wallahu har sai ce li'anni uhibbuha na'am yace yana kaunarta ko kuma dan saboda ta kunshi li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha sai manzo Allah ya tabbatar masa da wannan falla wato saboda me saboda niyyarsa aka tabbatar masa ba karatun kadai ba inda da karatun ne kadai ana zuwa aka ce manzo Allah wani yana karanta kaza sai a ce ai shikenan Allah na san shi amma manzo Allah bai ce Allah na san shi ba sai bayan ya ce a ji a tambaye shi me yasa sai ya faɗi niyyar da ta sa yake yi sai kyawun niyya sai ta zawo sai Allah yake san shi kun fahimta abu na biyar annahu yanbaghi an yakuna ashabul wilayati wal qiyadati min ahli al ilmi wal fadli wad din ya kamata duk wanda za a sa shugaba ya zanto yana daga cikin ma'abuta ilimi yana cikin ma'abuta falala yana cikin ma'abuta riko da addini ah, gashi manzo Allah da shi shugaba akan me sariya rundunar yaki shin jahili ne ko malami ne malami ne dan gashi yayi abin da su suna masa inkari da aka zo wajen manzo Allah wa ya fi gaskiya kifi ashe shi yasa kenan idan kana da ilimi ba za ka biya wa mutane ba sai dai su su yi su biya maka dan wani zaka yana da karatu yana da ilimi ga shi ya fahimci wani abu amma yana jin tsoron mutane sun saba da al'ada shi kuma ya fahimci sunna to dan gudun kar ya kawo sunna ba su saba da gani ba su guje shi sai ya biye musu a ita al'ada wanda me ya kamata a yi ya kawo sunna din har ya saba musu da ita wacce ma al'ada ba saba aka da ita ba ita ma suna zuwa saba da ita mana yau da gobe yau da gobe ba shikenan ba sai a saba sai dai akwai wahala ne akwai wahala riko da sunna musamman a inda mutane ba su fahimce ta ba sai kaga ka zama bare a cikin mutane a dauke ka wani zakkar dangi na shida annahu min ahabbi sifa annahu man ahabba sifati llahi wa tazawwaqa halawata munajatihi biha fallahu yuhibbu lalle dukkan wanda yake kaunar sufofin Allah dukkan wanda ya ɗanɗani zaƙin yin munajati da ubangiji ta hanyar karanta wannan sura to Allah zai so shi li'annal jaza'a min jinsil amal domin sakamako yana daga jinsin aiki ma'ana yin aiki ya zama nagari sakamako zai zama nagari na bakwai anna ikhbar al-wali al-akbar an Amalil umarai wal ummal li qasd al Islahi la yu'addu wishayatan wala namima kaga wani fikihun da suka suro cikin hadisin suka ce ashe idan mutane suka kai karan shugaban wata ma'aikata ko wani kwamishina na wata ma'aikata ko wani darakta ko famanan sakatare zuwa ga gwamna ba dan gulma ba sai dan sun ga wani abin da yake ba daidai ba dan ai gyara wannan ba a kirga shi a matsayin manci ba a kirga shi a matsayin gulma ba a kirga shi a matsayin yi da mutum tunda gyara suka nufata ba ta suka cire shi ba ta suka yana kaza me yasa yake yin kaza tambaye shi ina ba ta fahimta domin inda a ce kawo karan wanda aka sa ya zama shugabanka wurin shugaba babba wanda ke shine shugaban ku kai da shi laifi ne da sai manzan Allah ya mi ya kwabe su lokacin da suka kawo karan amma ya kwabe su ba sai ce ku tambaye shi me yasa yake yin kaza ina fata an fahimta al hadithu tasi wa tis'un an jabirin radiyallahu an anna rasulullah gane ko to wannan hadisin dama shi ne kuka ce za mu tashi akai lissafin ku ko ala hakamul ma'khuzatu min al-hadith abinda za a tilaci na hukunce hukunce a wannan hadisi na farko annal mutawassita fil qira'ati fi salati hadhihi as-suwar al-mazkuratu fil hadith wa amsaluha wato a tsakaita karatu karatu ya zama tsaka tsakiya a cikin sallah to shine idan mutum ya karanta irin waɗannan surorin wa shamsu wa duhaha sabbih rabbikal ala to da wa amsalu hada da makamantan su ana kirga mutum a matsayin yayi karatu tsaka tsakiya bai gajarta ba sannan kuma bai tsaudewa ba an gane ko na biyu annahu yustahabbu lil imami mura'atu du'afa mustahabi ne liman ya kiyaye ya kiyaye halayen masu rauni cikin sa duk wanda yake limami na kamsu salawati yau da gobe ya san suwaye suke bin su sallah galibi suwa ne da suwa ne in mutum yana masallacin da yake akwai dattijai a ciki da yawa kar ya tsawaita sallah in mutum yana cikin masallacin da yake akwai samari ko yan tsakatsakiya wanda ba za su abin nan ba shi ke ta sai ya tsawaita in mutum yana ciki akwai kuma dattijan akwai kuma samarin to sai mutum yi ne tsakatsakiya ta yadda ba zai su waɗannan ba a yi gajeruwar sallar da za su cewa an ja su a guje ba waɗancan ba a yi doguwa da za su cewa an wahalta su ba sai a yi daga tsakiya babban dai abin da ake so a cikin sallah karatu mai kyau an gane ku akwai lokacin da za a yi sallah ka gaji a zo a yi sallar da tafi wannan tsawo kuma baka gaji ba saboda mai ya danganci waye limam wani irin karatu yake shi sa manzo Allah ya ce ya zabi wanda ya iya karatu ya zanto shi da limamin mutane kuma yake cewa ku kawata alqur'ani da muryoyinku li anna sautal Hassana yazidu alqur'anu husna domin kyakkyawan sauti yana karawa alqur'ani kyawu an gane ko na uku anna siyasatan nasi bir rifqi wal lil shugabantar mutane yana bukatan tausasawa da jansu a hankali hiya siyasatu rashidatu allati tajibu ilaihim tuhabbabu ila wulatihim tuhabbibu ilaihim wulatihim wannan siyasar ta jan mutane a hankali ita ce take sa mutane dan su so shugabannin su wa ummalihim da kuma gwamnonin su kenan an gane ko to amma siyasa ta ja a hankali ba a koyaushe bane ba akwai lokacin da za a ja a hankali akwai lokacin da za a ja da zafi an gane ko to saboda haka wato kenan sai shugaba ya kula akwai mutanen da idan ka bi su a hankali kuma sai su ga sun lalace sun A akwai wanda in ka ja su da zafi kuma sai su taurare su kan gari to sai mutum ya lura da ya kamata yi wa zafi ya musu zafi wanda kuma ya kamata bi su hankali bi su hankali na hudu husnu ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatu kyawun koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da yace falaula sallaita bi kaza wa kaza wa kaza ina ma a ce ka karanta kaza da kaza da kaza ka kamar jan hankali yake sallallahu alaihi wasallam yadda ke tausasa zance iz khataba mu'azan bi sidat al-ard ya yiwa mu'az bin jabal magana a madadin ya umarce shi sai al-ard wato tallata masa abu an gane nabiyar rafatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ummatihi yadda manzon Allah ke wa tausasawa al'ummarsa la siyama du'afa minhum musamman ma masu raunin cikinsu wa ashabul hajat da kuma abuta bukatu manzo Allah na jin tausayin su al hadithul mi'a hadisi na cikon ɗari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين an karɓo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi hadisi na cikon ɗari yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da Abubakar da Umar Allah shi kare da gare su kanu yaftatihuna salata sun kasance suna bude sallah kai tsaye bilhamdulillahi rabbil alamin abinda ake jin su yake alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi idan an bi shi me yake nunawa idan an bi shi zai nuna kenan manzon Allah baya isti'aza baya basmala baya ma du'a istiftahi yana bude wa kai tsaye da me alhamdulillahi rabbil alamin wa fi riwayatin a wata riwaya ce sallaitu ma abi bakr wa umar wa usman nayi sallah bayan abubakar da umar da usman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim da dai ban taba jin ɗaya daga cikin su ya karanta basmala ba wali muslimin a riwayar imam muslim sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abi bakrin wa umara wa usman radiyallahu anhum fakanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin yace nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman sai suka kasance gaba daya suna bude sallar su ne da alhamdulillah rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa fadin basmala fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ko a farkon karatu ko a karshen karatu to ya kenan za a yi za a yi istiaza da basmala ko ba za a yi ba ai mun riga mun karanta a baya za a yi du'a istiftahi za a yi istiaza za a yi basmala duk wannan a darasin bayan mun riga mun karanta amma wannan hadisin Anas dan Malik abin da yaji kenan dan manzo Allah na yin sa a sirrance shi bai ji ba kuma da ya tambaya da manzo Allah ya faɗa masa Abu Hurairah da bai ji ba kamar da makaranta hadisin baya yace idan kai kabbara sai kai shiru kuma sai in ji ka fara karatun fata me kake cewa tsakanin fara karatu din da kabbara sai manzo Allah ce ga abin da nake cewa Allahumma ba'id baini wa bainaka baya kamar har zuwa ƙarshe wanda mun karanta a baya shi ma Anas da ya tambaya da an faɗa masa <laughs> ina fata an fahimta Shi ne kawai ansar da za ka bayar dan haka karanta waɗancan ababai akwai bukatan karanta su cikin sallah ko mun yi magana a kansu a baya da fadin zance su sirri su ma min al-ahkam abinda za a koya a cikin hukunce hukunce mashru'iyyatu qira'ati bismillahir rahmanir rahim ba'da al-istiftahi wa ta'awudh shar'antuwar basmala bayan mutum ya bude sallah bayan yayi isti'aza qabl al-fatiha kafin fatiha na biyu an ta kona qira'atuha sirran wato karatun ana son ya zanto a sirrance walau fi salatul jahariya ko da kuwa karatun bayyana ne to zai karanta basmala da isti'aza da du'aul istiftahi ne a sirrance na uku annal basmalata laysat ayatan min al-fatiha yace kuma za a fahimci cewa basmala ba aya bace ba cikin fatiha a karkashin wannan hadisin kenan yake nufi amma in ba an ba hadisin ummu salma ita ce basmala aya ce cikin suratul fatiha ce ya manzo Allah yake karatu su ce cewa yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ta karanto haka sai da ta yi basmala sannan ta fara fatiha amma shi Anas a cikin sallah ne a cikin sallah kuma manzo Allah baya ba a sirrance Anas bai ji ba sai ya faɗi abin da ya faru ban ji ya karanta ba cewa ban ji ba ba shi ke nuna manzan Allah bai yi ba ina fata an fahimta amma sauran sahabbai da suka ci su kuma sun yi bayanin sun ji da suka ce al-musbitu muqaddamun ala nafi ka'ida guda biyu suke cewa in wani sahabi ya zo ce ba a yi kaza ba wani kuma ya zo ce an yi maganar wa za a rinjayar wanda ya ce an yi ne al-musbitu wanda ya tabbatar da abu ya ce akwai muqaddamun ala nafi shi ake gabatarwa sama da annafi da ya kore dan duk wanda ya ce an yi yana da dalilin da ya ce an yi amma wanda ya kore korewa ba ta bukatar dalili cewa ba kaza ba ya nufin wani dalili ina fatan kun fahimta to ina ga sai mu dakata a nan gurin ko insha Allah sai mu tashi akan sujudu sahwi na san dai cewa ko da mun karanta hadisan bayan a cikin dai jawabin da muka yi dai kila an samu wadannan sababbin mas'aloli waɗanda in mutum ya ji kasa ɗin zai ji cewa a wancan lokacin bai magana a kasuwa sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana